لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله سابيا ورحمة الله سابيا سادوا أولنا أولينا ورحمة الله نور لكيجي سنزلا أولنا أبوا أولنا أولنا بلينا سنفسنا أكبرك أولنا مجلسي لأولي كراسن علوم القرآن شكنسا شكن لتاه الاتقاد في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله a lokaci irin wannan safiyar lahadi yau na lahadi sha ɗaya ga watan hulƙa'ida na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in a jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiyya من أكرمته أشكيهم نوتي جمال اليوم بيان أكام أداة القرآن كرم سأل القرآن لكما توقن سأل فلا شكي زام تاشي إن أبعه على صلاة جزء القراءة بشان له وما يتوسي لا تجزء القراءة القرآن يكره قرآن قراءته لمقالبتها نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله مسألة يكره قطع القراءة يكره قطع القراءة لمكالمة أحد قال العليمي لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره وأن وأيده البيهقي بما تفرحيه كان عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ويقرأه ويقرأه أيضا الضائق والعبد والنظر إلى ما يلهي ما لم نعم. يأتي مسألة يكره قطع القراءة لمكالمة الأحادين أنكر أنت ينكي كراتو وكتئ كراتو دون يوارون بيانا alawar ya kunshi duk irin magana da za a wani ya maka lalama ko wani ya maka da wani magana ko wani ya rago maka waya a gaban ya da cikin wannan bayanin da malam ya kawo ana yace hujja shine qala al-halimi qala al-halimi yace da anna kalam Allah domin maganar Allah la yanbaghi an yuqtara alayhi kalam ghayrihi bai kamata a fifita maganar wani kan maganar Allah ونرد إليك وجاء النبي وأيده البيهقي ومبيهقي قاله أن بما استفيه لا أبند يزوء لكن حديثي إن بنتك سيروا سالم عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم يتكلم حتى يخرج منه عبد الله بن عمر الله يهدى فينا ما يكنسى ya kasance idan yana karatun alkur'ani ba ya yi magana a sai ya kammala da su ne hujjoji za ka zai dawo kan waɗannan hujjoji malamai sun yi bayani cewa idan magana daga muhimmanci kana iya tafiya a alkur'ani da gwamnati kana yi cikin karatu sai zama ka da wata magana akan iya kawo kamar kalar da za ka sa ma lalle dole ka kaje karatun alkur'ani kaga ke da shi ba a cewa kwata kwata idan mutum yana karatun alkur'ani bai yin magana bai amsa sallawa kaga ba ya dangana da irin magana da zafi idan magana ce mai muhimmanci mai fa'ida yana da karatu yana magana da karatu ya kuskure kaga dole kamar wani abin da gyara kaga duk abin da aka yi ne a nan to za ka idan magana suna da muhimmanci ka yi yayin karatun alkur'ani wala ba Maganar da ba a so maganar da ba ta da muhimmanci ana cikin alƙur'ani alƙur'ani sai a cikin maka ce a jiya an ce kaza an ce kaza ko kama kula labarin siyasa ko labarin wani abu da bai da bukata gare shi to kaga wannan shine abin da ba a so kana karatun alƙur'ani da yanke domin wani abu da bai da wani muhimmanci amma idan abu na da muhimmanci to kaga wannan ba maganar alimi da ya ce bai yiwuwa a fifita maganar wani akan maganar Allah kun wannan magana ce daidai tana kan hanya ba a fifita maganar kowa akan maganar Allah to amma wurin abin dubawa shine idan an katse ƙur'ani saboda wasu magana ya nuna cewa ka fi fi wannan magana ke ka magana Allah gaba a kan da saboda kai kin ka san magana Allah ta fi fi ko iya kawo larura da yanayi da wannan magana ta zo da shi yana iya magana tana da buƙatar ta ba ta lura da kulawa na yanzu yanzu wanda ka zaka sai kayan jinkiri har ka gama karatu to kafin na abin da yake bukata gare ka ya riga wato wataƙila bukata ake da shi ka zo ka kai yaro asibiti ko iyalinka na cikin wani hali tana bukatar taimakonka wanda hakan na iya wajabta maka ka yanke karatun alkur'ani a gaba a cewa mai kana kuma ka taimaka iyalinka ba ko iyalinka ka taimaka saboda kana karatun alkur'ani ne kuma kai ka ɗauko karatun alkur'ani ba ka yi ba ka gaba a kan to kaga duk wannan yana nuna mana cewa kana iya yanke alkur'ani da magana idan magana tana da muhimmanci haka nan bai haƙi ya kawo cewa ibnu umar radiyallahu anhu shi a karan kansa ya kasance idan tsara alkur'ani idan yana karatun alkur'ani lam yatakallam hatta yafruqa minhu bai magana har sai ya kammala da karatun alkur'ani kazo nan ibnu umar ke yi kuma ibn umar da ya ce yin magana bai halatta ba ya karatun ta kaga shi a kan karan sai ce sannan kuma ibn umar ba zo masa da magana mai muhimmanci wacce za a ce ga shi har an zo masa da magana ka za a ce ba zai saurare su ba saboda na karatun alkur'ani kaga ba a wuce haka ba to da haka yana kaga wannan ya nuna ce ibn umar yana karatun alkur'ani idan yana karatu ba da magana bai komai sai ya kammala haka aka so amma idan abu ya gito ko wani bayani ko wani wata larura ko wani abu da ake buƙatar lalle ana bukatar taimakon ka a ciki ko wani abu da yake buƙatar ka saurara ka ji menene to kaga nan ana iya yankin karatu domin sa kuma idan an haka bai nuna an fifita wannan magana akan maganar Allah to wannan shi ne abin da ya shafi wannan sai abu na gaba wanda ke da alaka da wannan kamar jela ko reshe na wannan bayani shi ne ma ya ce wa yukrahu aidan azafiku wal abathu wal nazaru ila ma yulhi ya ce haka na an karanta abu za su dariya a ga lokacin da kake karanta alƙur'ani su ake ka tattara hankalinka ka dinga la'akari da tadabburi cikin abin da kake karanta zama da kake karanta ba na wasa ba a ga dariya ce kuwa ka ga alama ce ta wahala da wuri to ka ga nan ba wurin sa bane to da haka kenan batun dariya kana karatun alkur'ani ka ga da ba ka ba haka nan wani da wasa ka bugo wani ko ka tafi wani ko ka yi wani isgilanci kuma kana cikin karatun alkur'ani to duk waɗannan ba wurin ka ba ana buƙatar da karatun alkur'ani a gaishe cikin nutsuwa a gaishe cikin tara hankali a gaishe cikin la'akari da tadabburi cikin abin da ke karantawa to wannan shine abin da ya kamata. haka nan wannan nazaru ila ma yulhi ba su mai karanta alkur'ani yana kallo zuwa ga abin da zai shiga da kana kallon alkur'ani kuma ba ban kan alkaka a ciki kadan karanto kadan kalli tv na zo da shiga da kai daga karatun da kake kana kallo kana kallo wani shiri kana karatun alqur'ani kuma kana kai wa Allah wani shiri to kana da wannan da cin abin da zai shiga da kai da karatun alqur'ani amma kana kallon karatun alqur'ani idan ka ya kallon da ya kallon isa tuwa ya zango abu da ke gudana kan da menene a lokacin da ba amma abin da zai shigar da kai wannan shine abin da mana da kawo cewa wa yukrahu al-dhahiku wal abathu wal nadaru ila ma yud wannan ne abin da kawo da ya kawo da shi a cikin wannan bayani da aka mun ji cewa cikin wannan matsala ba a magana yayin karatun al-Qur'ani sai abin da ke da muhimmanci duk wata magana da ba ku muhimmanci to ka fitar da ka fara ka kawo ko to ka fitar da wannan ya kawo ko wani labarin da muhimmanci gare ka amma labarin da ke da muhimmanci وما كان عند النبي خاتو دوم كديسي وغار أنت غار أن يتبقى لوك الذي كان كراتو الله أعلم مسألة ولا يجوز قراءة القرآن العالمية مطلقة سواء أحمد عربية أم لا في الصلاة أم قارئها وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقا وعن ابي يوسف ومحمد لمن لا يحسن العربية لكن في شارع البزدوي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك. نعم. ما لا يمشي مسألة وتصابوا مسألة دون سبب يعني. ولا يجوز قراءة القرآن بالعدمية مطلقة بحلقة a karanta alkur'ani da ajamanci ajamanci shine duk wani rayuwar da ba larabci ba da ba larabci ta shiga yarbanci ya shiga turanci ya shiga faransanci ya shiga yaren farisawa ya shiga duk da cewa a lokacin galibi idan an ce ajamiya ana nufin yaren farisanci saboda shine ajamiya mafi kusa da yake da cikin yankin larabawa kama kalmar ajamiyanci ta kunshi duk wani yare wanda ba za a ci ba tura kamar ya ce bai halatta a karanta alkur'ani da harshen da ba larabci ba mutlaqan ta ba kai cikin kowane irin yanayi ba a cewa to ai inda wannan watakila bai iya larabci ba ko wannan bai ya tsufa ko wannan ya yi kaza ko mutanen da za a karanta ba sa jin larabci duk wannan malam ya ce mutlaqan in dai karatu ne akwai bambanci da karatu da kuma isarwa da mutane ma'anar alkur'ani kaga gurin isarwa da mutane masu alkur'ani kana ya fasara musu alkur'ani da hausa ka ce allah ya ce godiya da yabo sun tabbata ga allah ubangijin talibai mai rahama mai jin kai kaga za ka ce allah ya ce min babu isar musu da ma'anar alkur'ani amma ba min babin karatun alkur'ani ka buɗe kur'ani ka karanta ga kun alhamdulillahi rabbil alamin ka ce godiya ta tabbata ga ubangijin talibai arrahman arrahim ne kuma ka ce arrahman arrahim ka ce mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar kai sakamako a gaba a karanta wani a matsayin an karanta alkur'ani amma kana karanta shi a matsayin fassara da tarjama ta alkur'ani to wannan shine malai ya mana cewa la yajuzu qira'atu alqur'ani mutlaqan saki ba qaidi da yace mutlaqan saki ba qaidi shine yace sawa'un ahsana al-arabiyyata amla sawa'un ga wanda yana jin larabci ko ga wanda bai jin larabci ba a ce wani maka jin larabci to shi ganin kana iya karanta alkur'ani da harshen ka in an fassara maka shi ga harshen ka to da ka karanta ka ka karanta alkur'ani kun ga ba haka ba ne ba kamar sauran littattafai na wasu addinai da za a ga asalin ma an rasa shi za ka idan fassara shi zuwa hausa daidai yake da wanda yake da turanci da wanda yake da wani yare shine littafin alhausa a larabci alkur'ani addinin musulunci ba haka ba alkur'ani shine alkur'ani a bisa asalinsa duk inda aka fassara shi zuwa ga wani harshe sai dai a ce fassara da tarjama ta alkur'ani zuwa ga harshe kaza amma ba a ce wannan shine alkur'ani ka ce kama saboda fassara aiki ne na mai fassara akwai yiwuwar ya kuskure akwai yiwuwar ya dace kuma bai yiwuwa a ce fassarar da zai yi ta ɗauki duk ma'anar da Allah yake so ya karanta ya karanta a zama kawai wannan adam zai faɗi iya abin da ya fahimta shi zai mai da shi zuwa fassara to kaga idan dole a samu rabuwa ta ma'ana ta abin da Allah ya da nufi a cikin alƙur'ani kuma za mu wasu ayoyi suna da fassara malamai sun yi sabanin zuwa fassara wannan ya ɗauki wannan wannan ya ɗauki wannan kai da fassara an kalaro ɗaya za ka ɗauka kan ka dauki a cikin da ba ka da tabbas wannan da ka dauka ita ce hakikanin tabbatar ko ko a'a waccan dinsan da bata bayyana gare ka ba ashe ita ce hakikanin tabbatar ka zama ka da tabbas amma ya kalma shi abin da Allah ya faɗa yana iya yi wa zama wannan sai fasararsa yana iya yi wa zama wannan sai fasara to da ka ji wannan ya nuna cewa fasara ita ba karatun alkur'ani ba amma ana yin ta domin a mutum ya fahimci alkur'ani kuma a sanar da kai manonin alkur'ani shi yasa mala ya ce bai halarta a karanta alkur'ani da ajaliyanci mutlaqan ma'anar mutulaka shine sawa'un yana jin larabci amla ko bai jin larabci haka nan fi salati am kharijaha sawa'un a cikin sallah ko a wajen sallah ba ka zuwa ka kabbarta sallah da kuma alhamdulillah rabbil alamin ka ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai rahama mai jin kai mun da kin ranar sakamako iya ka da wurin zuwa karshe an gane ko ba saboda da saboda wannan ne ba larabci ba ne to da ka ba a karanta alqur'ani da shi la fi salati am kharijaha wa la fi kharijaha ka zauna za ka yi karatun alqur'ani an ce kai ana karanta alqur'ani a samu lada sai ka dauko alqur'ani za ka yi karatu to amma ba da larabci za ka karanta shi za ka karanta da hausa ko da turanci ko da faransanci ko da yarabanci ko da fulatanci ko da iyamuranci A da wannan ba ka karanta alkur'ani karatu na samun ladan yin karatu ba amma idan ka karanta dan ka fahimci Alkur'ani ka zauna da ba ka yi karatu na neman fahimtar ma'ana wannan da kan an fahimci yadda abin guda biyu ko shine mala ya ce wa an abi hanifata amma an rawaito ruwaya daga abu hanifa annahu ya juzu mutlaqan cewa ya halatta shi ma mutlaqan a gante mutlaqan sa kiba kai ne kenan da wanda ya iya fatiha da wanda bai iya ba in ka ga dama mai kwan kai alhamdulillah rabbi alamin sai ka juya ka ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin kai, mai rahama mai jin kai wanda ke ranar sakamako haka ne wannan shi shine ma'anar mutlaqan sannan haka mutlaqan ya kunshi ko a sallah ko a wajen sallah da ka bisa wannan ra'ayi na imamu abu hanifa kenan kana iya tabbata sallah shi ma ku alhamdulillah rabbil alamin sai ka kama godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ta da kai an gane ko to wannan shine malam yace wa an abi hanifa ta annahu yajuzu mutlaqan wa an abi yusuf wa muhammad wadannan sune fitattu cikin ɗaliban abu hanifa abu yusuf da muhammad bin al-hasan al shaybani a cikin mazhabar abu hanifa su ne fitattu kuma kaulan su yutamar wani sai a duk hana shi a mazhabar hanafiya sai a ce imamu abu hanifa ya tafi kaza amma abu yusuf ya saba shi ya ce kaza ko ko muhammad bin al-hasan shaibani ya saba ya ce kaza to waɗannan fitattun ɗalibai na imamu abu hanifa su ba su tafi zuwa ga wannan ra'ayi ba duk da suna da ɗan ɓangaren ra'ayin amma bambancinsu da abu hanifa malaminsu shine cewa ne mutlaqan Sun san yadda amma ba mutlaƙan ba ya aka yi zamba mutlaƙan ba suka ce lakin liman la yahsulu al-arabiyya liman la yahsulu al-arabiyya suka ce su sun yadda za a karanta alqur'ani da ajamiyanci amma ga wanda bai iya larabci ba da ka yi mutum bai iya larabci ba yana so ya karanta alqur'ani shi kenan yana iya ɗaukar fasara qur'ani ta karantawa to kamar ya karanta alqur'ani haka nan ko sallah ya kabbarta in bai iya larabci ba bai iya karatun fatiha ba to shi kenan a bisa wannan kauli na su muhammad bin hassan shaibani yana iya karantawa da yara su to wannan shi ne da haka bambancin maganar su da ta abu hanifa abu hanifa ya ce mutlaka ko a wajen sallah ko a cikin sallah ga wanda ya iya larabci da wanda bai iya ba su ko sun takaita ta sai ga wanda bai iya larabci ba amma wanda ya iya larabci to dole sai dai karanta ta da larabci wannan da gefen mazhabar hanafiya ke amma sauran mazhaborin gaba ɗaya ba zai yi ba ko ka iya larabci ko baka iya ba ba ka karanta qur'ani sai da larabci amma kana iya neman fasara da yaran ka dan ka fahimce shi amma karatu dai da zaka inda ake bukatar karatun alqur'ani kamar cikin sallah to wannan zai yiwuwa sai yanda Allah ya saukar da shi cikin harshen larabci yace lakin fi sharihil bazdawi a wannan sharhi na al-bazdawi ya rawaito cewa anna aba hanifata raja an zalik cewa abu hanifa ya dawo daga wannan ra'ayi cewa ya halatta karanta alkur'ani mutlaqan ko a sallah ko a wajen sallah ga wanda ke jin larabci da wanda ba bai jin larabci kowa ya halatta karanta alkur'ani da harshen sa to abu hanifa ya dawo daga wannan ra'ayi dama shi kadai ya kauce daga cikin sauran malamai yace wajhul man'i annahu yadhhabu ijazuhu al-maqsud minhu haka ne ko yace abin da yasa aka hana shine saboda idan kai haka ijazan nan na alqur'ani wanda Allah ya gajiyar da bayinka da su suka gaza zuwa da irin alqur'ani yace in sun isa in sun karyata cewa alqur'anin nan ba daga wurin Allah yake ba to su zo da fatan sa suka gaza to wannan shine ijaz to kana tashi karanta da harshen ka ga wannan ijaz din ya ce sannan ma'anoni da Allah ya kunsar cikin alkur'ani ka riga ka take ta don ba ka iya fahimtar dukkan ma'anar da Allah ya kunsar cikin alkur'ani sai dai ka fahimci wasu ka bar wasu to ga ka ga da shi ka karanta shi da harshen ka ka kawo shi da wasu daga cikin ma'anoninsa wasu da yawa kuma ka wasu to shi yasa ba a karanta shi da wannan yace wa anil ka karanta وعن القفار من أصحابنا إن القراءة بالفارسية لا تتصور قيل له فإذا لا يقدر أحد أن يفسر القرآن قال ليس كذلك لأن هناك يجوز أن يأتي لبعض مراد الله ويعرض عن البعض أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى لأن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم وقامها وذلك غير ممكن بخلاف التفسير نعم ما لا إمام السيوطي يجي ما قال شيء من الكتاب يجي سوى وعن القفال من أصحابنا لقونا ما لم يكن قفال daga sahibanmu wanda gani daga sahibanku shine malamin mazhabar ta shafi'iyya shi ma shafi'i ba shafi'i ne yace to daga cikin malaman su na shafi'iyya al-qaffal yace innal qira'ata bil farisiyyati la tatasawwar yace ai bai yiwa ma kai ta dawurin yanda za a yi karatu da farisanci farisanci shine yaren ira ba faransanci ba daga faransanci shine yaren faransa amma farisanci shine yaren ira ya ce to bai hayuwa ma a ce za ka karanta alkur'ani bil farisiyyati da farisanci ya ce bai ma yiwuwa ila lahu aka ce da shi a ah, kenan fa idan la yaqdiru ahadun an yufassira alquran suka ce to kenan babu wanda ke iya fasara alqurani tunda kace ba karanta alqurani da yaran farisanci kuma akan fassara alqurani da yaran farisanci a ce ga fassaran ma'anar alqurani sai bambance musu sai ce qala laysa ya yace ba haka bane domin لأن هناك لومن أتشان معنى ورم فسرع يجوز أن يأتي لبعض مراد الله ويعجز عن ba. yana halatta ya zo da tashin ma'anar manufar Allah ya kuma gaza kawo wani domin kawo ma'anar alkur'ani gaba ɗaya ma mai iyaka to na haka kenan in ka zo fassara za ka kawo wasu ma'ana ne wanda suka bayyana gare ka wanda ba su bayyana gare ka ba kuma ka riga ka gaza mai yiwa ma ka san su ya ce wannan kenan amma idan arada an ya kara a hujjar farisi amma idan ƙur'anin lalle shi yake so sai ya karanta shi da farisanci sai ya mai da ƙur'anin ya koma da farisi ya ce to fala yumkin an yi a fiye bi jami'i lahi ta'ala zai yi wa ya zo da dukkan abin da Allah yake ne domin sanin abin da Allah ya kunsa ma'anar da ya kunsa cikin littafinsa ba wanda ya san su gaba ɗaya shi to ka kai idan kai tarjama iyaka ka zo da abin da ya bayyana gare ka ka fahimta to shi za ka kawo yace li'anna tarjamata ibdalu lafzatin bi lafzatin taqumu maqamaha zaman da ke nufi da tarjama shine musanya kalma da wata kalma da za ta tsaya a matsayin alhamdu sai ka ce yabo ko ka ce godiya ka kana nufin yabo yana matsayin alhamdu godiya tana matsayin alhamdu an gane ko amma ba ta ɗaukan dukkan ma'anonin da aka kunsa ma yabo ko godiya shi yasa ya ce bi lafzatin ta kuma makama ha wa ghairu mumkin a wannan ku bai yiwa a ce lalle alhamdulillah ma'anar ta yabo ɗari bisa ɗari duk ma'anar da ke ga alhamdu tana nan ga cikin yabo kaga bai ba ka faɗa haka saboda kai mai fasara kana kusantar da abu ne gwargwadon yadda ka fahimta da kuma gwargwadon yadda ake amfani da shi a wannan harshe kaga ba lallai ba ne ya zama na dukkan ma'anonin da ke cikin wannan suna cikin wannan harshe to da haka wannan shi yasa ma ya ce hakan bai yiwuwa wa zalika ghairu mumkinin bi khilafi tafsir amma tafsiri shi kawai kana faɗan fassara ne gwargwadon abin da ya sauka gare ka gwargwadon abin da ka fahimta na fassara shi za ka fassara ka gani kenan kai fahimta ka wani yana iya zuwa fassara abin da ka fassara tare da ƙarin fahimta ta wasu fahimtoci wanda Allah ya fahimtar da shi wanda kai bai fahimtar da kai ba to kenan kaga tafsiri shi babu sawasi'u shi isar da sako ne da kuma bayani amma karatun alkur'ani da sunan karatun alkur'ani to shine ma ya ce bai halatta a yi shi ba tare da ba bi cikin harshen larabci ba na mas'ala la tajuzu al bi نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك لكن ذكر مرهوب الجزري جوازها في غير الصلاة قياسا على رواية العيد للمعنى ما نعم. رأيت مسألة لا تجوز القراءة بالشاذ بحلتا أي قراءة الشاذ الشاذ شيني آه، قراءة بمثل ذنك da aka kira da bata inganta ba su zai halatta a yi karatu da ita mana kawo mana suna da yawa imanu jazari ya kawo sharruɗa na karɓan karatu cewa ana karɓan karatu idan ta inganta na farko sanadi ya inganta sai ta zama kira a sahiha sai sanadi ya inganta <laughs> ya karatu assalamu alaikum ya ji lafiya da wasu kujera yawa ya kuma la dan da yake da bismillah eh ibn al-jazari ya fara da guda uku wanda sai sun cika sannan kira da zama da mutacciya daga ciki akwai sihhatul sarh ya zama na sanadin kira'a nan ya inganta matakar sanadin bai inganta ba to kira'a ba ta zama shurwa ta tafiya matakar sanadin bai inganta ba idan kuma sanadi ya inganta sai a zo sharadi na biyu shine ta zama muwafaqatar rasmul usmani ta zama tana dauke da wannan rasmul usmani ko da ta inganta idan ta inganta amma rasmul usmani bai daukanta to ba a kiranta kira'a ingantacciya an gane ko haka na abu na uku ya zama na ba ta tafiya da harshen tafi daidai da harshen larabci da ta saba ma ka'idan harshen larabci to nan ma ba a banta sahabban sahabbai kira'a ingantacciya to za kana da wajen ƙa'ida uku da za su mai da kira'a ta zama shahada da farko duk kira'a da sanadin ta bai inganta ba to ana kiran su kira'a shahada da yake nan dai sanadi bai inganta ba na biyu ko da sanadi ya inganta idan ka saba ma rafi kamar wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba kaga karatu da safinatin salihatin ƙarin salihatin din nan ta zama salihatin saboda ne saboda rubutun ƙur'ani bai ɗaukan wannan salihatin din babu shi tun da babu shi to kaga ta zama shara haka nan duk wata kira'a da ta saba wato ya nabi na mun idan mun je salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah akwai kira'a famdu ila zikrillah haka kira'a famdu ba za ta yi daidai ba saboda mai saboda rubutun ƙur'ani bai ɗauka ta to waɗannan duk su ne shari'a to ya halatta a yi karatu da ire-iren waɗannan musamman ka za ka yi kira da ake rawaitowa ta abdullahi bin mas'ud da yawa kaga an kawo irin tsara wa ra'a kuma lafi yin abu da kulla da dina ta yi tsari a cikin kasuwa haka nan wani kama da zuwa zuwa su kalala da abu ra'atun wa lahu akun a ukun da ƙarin min umri kaga da irin waɗannan kare-kare suna da rashin a kira'atun shafi wanda ana samun su da yawa a kira'o'i musamman kira da ake jingina ta Abdullah bin Mas'ud ana samun kira kiren waɗannan da yawa da yawa cikin su ana kawo su neman babu tafsir su shige cikin alkur'ani to shine mala yake cewa hukuncin karatu da irin wannan shaza yace la a qira'atu bisha bai halatta kai karatu da irin wannan sha wanda suka saba ma rubutun na نقل ابن عبد jima'a الجماع على ذلك ابن عبد البر يا نقلت عن اجماعي akan haka cewa bai halatta dun malamin sun yi ijma'i an samu wani malami ibn shabbur a lokacin ibn mujahid can yana karatu da shawar an kira shi shi ma an yi da shi ya daina yaki sai da aka yi tabas da ya ƙi aka masa ladabi sai ya masa ladabi a wannan zamani ma'alla shahid da malamai sun ittifaqi bai yi wa kai karatu da sha ko da ta inganta magana cewa ka rawanto ta inganta to ba shi zai saka karanta ba matakar ba ta yi daidai da rubutun rakunul usmani ba an gane ko to wannan shine mala ce lakin zakara mawhubul jazari mawhubul jazari ya rawaito jawaza hafi gairi salati yace ya halatta ka karanta ta fi gairi salati a wannan salati amma ka karanta ka matsayin alkur'ani ko ko a matsayin yi istifada da ita shine yace kiyasan ala riwayat hadisi bil ma'na qiyasi akan halatta rawaito hadisi da ma'ana to zai ɗauka shi ma wacce kira a sharra sai a ɗauke ta a matsayin riwaya bil ma'ana an gane ko to wannan kiyasi ya buga amma dai abinda malamai suke kai shi ne kuma kusan ijma'i bai halatta Ka yi karatu da shaz amma bai hana ka karance ta bai hana ka ɗauki hukunci daga a shaz domin aƙalla a wani haka da malamai ke faɗi ta zaman to hadisi ingantacce idan sanadinta ya inganta kaga tana daidai da hadisi ingantacce wanda aka rawaito fassara ta wannan aya to wannan shine dan haka ana iya daukar su babin eh, tafsiri fahimci tafsiri a ciki a ɗau hukunci na fikihu a cikin dogaro ga kira a canza amma dai ba a karanta alkur'ani a matsayin an karanta alkur'ani la a cikin sallah wala a wajen sallah da wannan kira a ta shafi wala ba na مسألة الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف قال في شرح المهذب لأن ترتيبه الحكمة فلا يطلبها إلا بما ورد فيه الشرع كصلاة صبح يوم الجمعة بألف لام تنزيل وهل أتى ونوائله فلو فرغ الصور على أو عكسها جاز وترك الأفضل نعم. قال وأما قراءة السورة من آخرها إلى فمتفق على منعه لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب نعم ما لا يتي مسألة الأولى الأولى شيني مفي مفي شيء أبنى أفصول أن يقرأ على ترتيب المصحف فتني ya yi karatu a إلى القرآن tartibi na alkur'ani ka إبراهيم da ما إلى al wannan shi aka fi so amma an wani uzuri ya sa hakan ba za ka samu ba kamar misali karantar da yara a zaune zai karantar da yara alkur'ani zai ce wanda ko musu daga suratul baqara ai da dariya kaga babu hikima ce a ga yara dole ka dauko musu daga kasa dan ke tara zuwa kana auro musu kana suna ƙara gaba suna shiga sura mai tsawo yaro ya yi karatu ya gama sura kaga shi ma daga samun taraki zai ƙara masa shauki da tasjiri sabana sai na ta karatu kawai bai ga alamun kare ba babu lokacin kariya ana cikin makare yi kawai to kaga wannan yana da illa to wannan shine sa tartiban yana da muhimmanci malam ya ce eh, ana iya saba wa tartiban ga inda aka samu bukatun yin haka amma aula shine abu tartiban qala fi sharh al-muhazzab yana faɗa cikin littafin sharh al-muhazzab ce li anna tartibahu da hikmati domin wannan jerantawan da hikima da hikima a gare hijirar da ayoyi cikin sura kamar da muka gabatar wannan daga manzon Allah ne haka ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma jeran ta surori cewa daga sura kaza sai sura kaza daga sura kaza sai sura kaza to wannan abu ne wanda ya zo ga ittihadi na sahabbai wanda kuma suka gina shi bisa ga mafi yawan yanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatu to wannan shine to duk da haka jeran ta wannan jeri shine aula kamar da malamin ta mana yace fala yatrukuha illa fi ma warada fihi shar ba a bari sai ga abin da zo cikin shari'a ta salatu subh yawm al-jumu'a bi alif lam mim tanzil wa al-ata abin da bane kama mana nan cewa abin da aka fi so shine jeran ta surorin sai dai inda aka rawaito annabi ya raba to sai ka dauka to amma abin mafi sauki shine cewa a yanda tunda har annabi ya karanta kuma ba bisa da wannan tartibi ba kenan ya halatta duk inda ka ɗauka sai ba tartibin bala ba tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko ba cewa lallai duk inda annabi ke karatu to waɗannan surori a jerance ke karanta su ko da ya fi yawan karanta su a jerance kamar da muka kawo a darussan da suka gabata ta hadisin Abdullahi dan Mas'ud da ya kawo su surori a jere tun daga kan suratul Isra bani Isra'il da Kahf da maryam da ɗaha da anbiya da jerin surori guda biyar ya ce waɗannan na daga cikin tsofaffin taskoki na na alkur'ani kaga ya jero su a jere Yanda suke kuma haka ya kawo su mahallin shahid da ya jeranta ta haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawan karanta su sanadiyar ma da ta sahabbai suka jeranta ta haka saboda yadda suka biya yawan karanta su amma idan ka karanta sura ba a cewa lalle lalle raka'a ta biyu sai ka karanta sura take da ita saboda mai saboda ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ranar juma'a ya karanta alif lam mim tanzil sannan raka'a ta biyu sai karanta suratul hal ata ala al-insani kaga tsakanin alif lam mim tanzil da kuma hal ata ala al-insani akwai surori da dama to tunda ko yayi haka to ya nuna cewa ashe babu laifi yin haka to shine malai ce an fi so ka jera ta fi sai fa inda aka samu nasi ma'ana sai irin wannan shi kadai da ire-iren su nan ne zaka iya sauyawa wanda in ka sauya ka yi abin da yake ba kai khilafin aula ba ya ce wani za'iru falau farraka suwar au akasaha jaza da ya rarraba su ka ɗauko ta bakara raka a ta biyu sai ka tafi can ƙasa ka ɗauko su da ka raba su ba ka jera ta au akasaha ko ya akasa farko ya kawo ta ƙasa a raka ta biyu ya kawo ta sawa. an gane akasawa ko misali a ce raka ta farko ya kawo suratul nisa raka ta biyu ya kawo ta baqara to wannan shine akasa shi ko farrakawa raka ta farko ya kawo suratul baqara raka ta biyu ya kawo ta nisa kaga ya farraka domin suratul nisa ba ita ke biye da ita ba to wannan shine malam yace falau eh, farrakaha falau farraka suwar aw akkasaha jaza sai dai wa taraka al-afdal ya bar abin da yake shine mafi falala shine aula da haka ya bar aula قال وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه amma karanta sura da ƙarshe zuwa sama ma'ana rikirkita jerin ayoyi kaga wancan aka rarraba an rikirkita jerin surori shi rikirkita jerin surori yana da sauki saboda jerin ta surorin shi mafi ingancin ma'ana cewa ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu shi ba sahabbai ne suka jeranta bisa ga yanda suka jiwo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke karatu sannan kuma har ila yau an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauya wannan jeri domin yana karatu ga alif lam mim tanzil sannan sai karanta kuma al'ada kaga ya sauya jeri haka nan a karatun sa na qiyamul layl ya karanta bakara sai ya tafi karanta nisa sannan ya dawo ya karanta al-imran kun ga kenan a rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sauya wannan jeri na surori amma jeri na ayoyi a ce ka dauko daga ƙasa zuwa sama ka dauko daga siratul ladina namta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai ka dawo idina sirat sai ka dawo ah, siratul ladina idina siratul mustaqim da dawo iya kana gudu iya kana sai maliki yawmiddin arrahman arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine ga kasa zuwa sama to wannan yace muttafaqun ala man ihdin malamai sun ittifaqi cewa wannan haramun ne bai halatta saboda ka jirkita yanda jerin ya taho kuma domin jeri ne cikin sura guda wancan ku kujerar kowace sura tana zaman kanta ka ganin ka karanta ta daga farkon ta zuwa karshe ka ɗauko wata kowace suna zaman kanta take amma aya da yawa daga cikin ayoyin masu na da alaƙa da na gaba ayar farko tana da alaƙa da mai biye ba idan ka fara da wancan ka dawo kan wannan haka duk al'amarin ya dirkice gaba da to shi sa shi na jerin ayoyi ba a wannan da shi malamai sun ittifaki cewa la yaji shi sa yace wa amma amma وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز domin zai tafi da wanda daga cikin sashi na ijazar Qur'an wa yuzilu hikmatar kuma zai kusar da hikima jeran da waɗannan ayoyi an jera su ne da hikimar ta yace Da karanta na ba? to sai na ku ba da nau'in ijaz haka ne بعد الإجازة نشكو أوكي تلا بأس قوة بعد أنواع الإجازة وبعد نوع الإجاز بمعنى الدين تنا أيوة اختلاف النسخ له والله أعلم قلت وفيه أثر وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منقوسا قال ذلك موجود ذاك موجود القلب نعم imam an-nawawi yace qultu nace wa fihi athar ai akwai ma hadisi da aka rawaito daga sahabbai shine hadisin da aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud cikin wannan al'amari kuma rawaito shi bi sanadin da sanadi ingantacce annabi Mas'ud daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya da shi annahu su'ila an tambaye shi ar-rajulun game da wani mutum ya ƙura'ana don mankusan yana karanta alƙura'ana a rikice da ko ayar karshe zuwa kan wasu na haka nan su nuna ƙwarewarsu gurin ingancin hadda cewa ba ma wai a haddace a jere ba an an jirkita ta ba suna iya kawo ta to na daga cikin kuskure kamar da wannan hadisi ya nuna an tambayi abdullahi dan mas'ud game da wanda yake karanta alƙura'ana a jirkice kala ka mankusan kaji wannan shi ma zuciyarsa an jirkita take a ga zuciyarsa ta jirgice ce ta ya jirgita da qur'ani to da haka ba a karanta ayoyin sura daga ƙasa zuwa sama amma surori in ka karanta su daga ƙasa zuwa sama da ba in in ka ɗauki sura za ka karanta ta da ayoyinta gaba ɗaya to ba ba saboda kowace sura tana zaman kanta a matsayin sura amma aya ita ba haka take ba ayoyi da dama suna haɗe da juna jerin nan kuma akwai hikimar da ta sa Allah ya jera ta sai to amma alta sura وأما قرء سورة لسورة فعد الآيين سرعه من آه، فعد الآيين سرعه من الآداب لما أخرجه أبو عبيد عن سعيد بن المزمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهلال وهو يقرأ وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة يا بلال مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة قال أخذ الطيب الطيب فقال اقرأ السورة على وجهها أو قال على نحوها مرسل صحيح وموحد أبي داود الرسول عن أبي هريرة بدون أخيه ما نعم. يا شيخ واما خلق السورة بسورة شافوا بسوره بسورة wasu malamai sun ce ana nufin a raka a guda ko ana nufin a raka raka'o'i biyu an gane idan a raka'o'i biyu ma'ana wannan ka karanta ayoyi na wannan sura ka ɗauko sura baka gama ta ba ko da matan asali baka ɗauko ta daga farkon ta kuma baka je ka dire ta ba ko da ka tashi ka ta bi sai ka ɗauko wata sura ita ma baka ɗauko ta daga farko ba ko ita ma ka karanta wasu ayoyi a cikin ta to wannan shine halzu sura da sura ko ko a cikin raka'a guda ka karanta wannan ayoyi na wannan sura sai ka tafi ka ɗauko wata ayoyi na wata sura ka haɗa da su ka sake zuwa wata sura kuma ka ɗebo wata wasu ayoyi ka haɗa to wannan shine halƙin sura da sura za ka yana da fuska biyu yana da fuskar duk a cakuɗa ka a rasa a guda yana da kuma surar a raba ka a wuri kuma raba ka a wuri shi ya fi sauƙi kan cakuɗa ka duka a rasa a guda to da haka ya rawaito cewa wa amma khalqu surati bi sura fa al-halimi tarkahu min al halimi ya rawaito cewa barin haka na daga cikin ladabi cewa in ka karanta sura a raka a farko to a raka ta biyu ma ka ci gaba da wannan sura ka karanta a cikin wannan sura haka gaba kai halin sura ta biyu sura amma a raka a farko ka karanta ayin wata sura a raka ta biyu na wata sura to ka yi halin sura da sura tarkubu aula aji alhalimi Ya yace lima akhrajahu abu ubay saboda hadisin da abu ubay ya rawaito an sa'id ibn al-musayyab anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam marra bi bilal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo cewa ga bilal wa huwa yaqra'u min hadhihi sura wa min hadhihi sura yana ɗebowa daga wannan sura kuma ya ɗebo daga wata sura فقال يا بلال كما قال صلى الله عليه وسلم يا بلال مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة na wuce ka kana karatu daga wannan sura da kuma waccan sura qala sai bilal ya ce khalaqtu tayyiba bil tayyib ya rasulullah na ta da mai kyau da mai kyau tunda duk surorin ba su kyau to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda shi da mahallin shahi yace ikra as-surata ala wajhiha ka karanta sura kan fuskar ta yanda take aw qala ala nahwiha ko a yanda take wannan shine hadisin da malam ya kawo yace mursalun sahihun mursalun sahihun wa huwa inda abi hadisin ya zo abu dawud mawsulun ba mursal ba an abi huraira ba abu huraira kuma wannan imam al-albani ya hassana shi a sharhi a wannan sahihu abi dawud ya ce da hadisi ne hasan amma shi yanda ya zo na abu dawud kuma ya saba mu domin yanda ya zo a ruwayar abu dawud ba mu mahallin shahida cikin sa ana abu ya zo cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya je abubakar radiyallahu anhu yana karanta alqur'ani yana tafsirin Allah ya ji umar kuma yana karanta alkur'ani yana ɗaga murya sai ji bilal sai kuma ya kalli sura ta jirtura sai ya tambaye su kowa ya ce aka ya tambayi bilal ya raga kana wannan eh, haɗa sura da sura sai ya ce yana haɗa akalitul tsayyib da tsayi sai a ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum musibu duk kun yi daidai kaga cewa duk kun yi daidai Ta gani da bai da mahallin shari'a an gane ke sa malam ya halar hadisin zuwa ga abu dawud amma shi yanda ya zo ana ce sunan abi dawud bai da mahallin shahid ana mahallin shahid ɗinsa shine a wannan ruwaya da yake kuma mursala ce to da ka dai ga kenan in kai haka din wala ba ta idan ka karanta raka a farko aya ta wata sura a raka ta biyu ka karanta wasu ayoyi da wata wata sura shi ma wala ba ta yace wa akhrajahu ka karanta shi mhm. وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن عمر مولى بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا قرأت السورة فانفذها فانفذها وقال فأنفذها فأنفذها نعم. فأنفذها وقال حدثنا معاذ عن ابن عون قال سألت من من السيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم يدعها ويأخذ في غيرها قال ليتقي أحدكم أن يأثم إثما كبيرا وهو لا يشعر wannan malam ya taka mana ruwayoyi daga malamai game da haka ya ce nan من وجه abu عن min wajhin akhar maula أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا قرأت السورة فأمسكها idan ka karanta sura to ka ratsa ta ma'ana ka kuta ka karanta ta ko ka kammala ta duk yana shiga cikin wannan kaga ya wannan yana da mahallin shahid domin ya nuna kada ka rabe sura ka karanta wasu ayoyi ka kuma tsallake ka ta sura hadisi na gaba yace wa qala haddathana mu'adh an ibn aun qala sa'altu ibn sirina an ar-rajul yaqra'u min as-surati ayatayn thumma yad'u ويأكل من غيرها قال ليتقي أحدكم أن يأثم إثما كبيرا وهو لا يشعر yace wannan daga mu'az ya rawar da Ali aunin. yace na tambayi Ibn Sirin game da mutumin da yake karanta ayoyi biyu da sura in ya dauko sura zai karanta ayoyi sai ya bacca sai ya wata sura yace to dayan ku ji tsoron Allah domin kada ya ma makansa zunubi mai girma domin ganin haka kana iya ɗaukar ayoyi biyu ba ka gama su ba ko muta'allikin abin da suke can bayanan da zai bayyana bai zo ba sai ka tafi ka shiga cikin wasu kuma to ka ganin kana iya haɗa wasu ayoyi da wasu ayoyi ko ka haɗa wani abu ba da mahaɗarsa ba sai a samu iskali kuma wannan kuma yana bayani a zama zauni guda ko a a guda karanta ayoyi ka cilla kan ka dauko wasu ka cilla kan ka dauko wasu to wannan shine bayani akai wa akhraj ibn mas'ud وأخرج ابن مسعود قال إذا إذا ابتدأت في سورة فأردت أن تتحول منها إلى غيرها فتحول إلى قل هو الله أحد فإذا ابتدأت فيها فلا تتحول حتى تختمها. نعم. yace daga abdullahi dan mas'ud yace idan ka fara karatu ga wata sura bata aratta an ta tahawwala minha ila ghayriha sai ka so ka canza daga wannan sura zuwa ga wata yace to ka tahawwal ila qul huwallahu ahad to ka sauya zuwa qul huwallahu kadai fa in ibtada'ta biha idan ko da qul huwallahu kufara to bala ta tahawwala minha hatta taslimaha ba ka sauya zuwa ga wata sai ka kammala qul huwallahu kaga musamman saboda qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad lahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا kaga duk siffantawa ne na Allah ko da aya suna haɗu da juna to idan ka ɗauko ka raba su kaga kenan kamar ka kawo su ba ta gama cika ba ma'anar ba ta gama cika ba sai ka cilla kuma ka tafi wasu sura wallahu a'ala na'am wa nasuri muhammad وأخرج عن ابن أبي الهذيل قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآيات ويدعوا بعدها بعضها قال قال أبو عبيد الأمر عندنا على كراهة قراءة الآيات المختلفة كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال وكما أنكره المسلمين. وأما حديث شكنا أنا صبر مغنى قال يأتي وأخرج ابن أبي بن أبي الهذيل قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها. آه. والله فينا ده من ما تبغى domin wancan yana nufin ka karanta wasu ayoyi na wata sura sai ka cilla kuma ka ɗebo wasu ayoyi to shi ko wannan yana nufin aya ce guda sai ka raba ta ka karanto tashin ayar ka bar tashi ya ce ta wannan makaruhi ne ko wurin tsayawa kamar da kamar da can za ka tsaya wurin karatu to ana so in za ka tsaya akan ka gama karatu to ka tsaya ka karkare akan karshen aya kar ka karkare akan tsakiyar aya to za ka gane ka gama kuruhi ne ka karanta tashin aya ka bar tashi قال أبو عبيد الأمر عندنا على كراهتي كراءة الآيات المختلفة إيش أرامني الأمر يلي هيك غريم سيني آيوي دبن دبن مكفروني لأكرم تاسو كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلاد kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara haka da bilal da galibi da muka gabatar wa kama kariha ibn sirin kuma kamar da ibn sirin ya fara haka a wannan ruwa da muka gabatar yanzu yanzu wa amma hadisu وأما حديث عبد الله فوجهه عندي أن يبتدئ الرجل في السورة, في السورة يريد إتمامها ثم يبدو له في أخرى فأما من ابتدأ القراءة وهو يريد التنقل من آية إلى آية وترك التعليق لآي القرآن فإنما يفعله من لا علم له لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك انتهى wannan karashin maganar abu abdullahi ne ya ce amma maganar hadisin abdullahi bin mas'udin wancan da ya kawo wanda yake cewa ɗayan idan mutum zai sauya karatu ko ya sauya zuwa bulhuwar lawo ya ce to ni a guri na fa huwa an indi an yabtadi ar-rajulu fi sura shine mutum ya fara karatu cikin sura da itmama yana nufin ya kammala ta summa yabdu lahu fi ukhra sannan sai wani abu ya bujuro masa cewa ya sauya wala Allah ko yana karatu da kaya san sai haddace ka takare sai ga bari ya canza ka ya ce to irin wannan shine Abdullahi yake magana cewa to in haka ya kama sai ya sauya zuwa wani wanda yace ce fa amma man ara man ibtada al qira'ata wa huwa yuridu tanaqqul yace amma wanda tun farko dama shi ya karatu ne da nufin ya tanaqqul ya tattauna min ayatin ila aya wa yatru wa tarku ta'lim tun farko da ba shi nufin sa ya dinga daukowa ya dau aya a nan ya dauko a can ya dauko a nan yace to wannan bai daga cikin wanda Abdullahi bin Mas'ud ne ke nufi yace fa inna ma ya'lamu man la ilma lahu wanda bai da ilimi ke yin haka لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك da Allah ya zo da ya kawo yadda kai kake ɗaukowa ga ɗauko nan ka ɗauko can ka ɗauko can to wannan ba amma haka ya fara karatun ka kana kammala sai wata matsala ta zo kamar matsalar hadda sai ka gaba ka sauya to yace to ka sauya zuwa ulwal in ta magana ta sai mai mana kammala ko وقد نقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جو... على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة قال البيهقي وأحسن ما يحتج به أن يقال إن هذا التعريف من كتاب الله مأخوذ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عن جبريل فالأولى للقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول وقد قال ابن سيرين تأليف الله خير من تأليفه نعم. mala ya ce waɗanda ƙarar ƙazi abubakar al'ijima ala adana jawabi ƙira'ati ayatin aya a ƙira'ati ayatin ayatan aya min kulli sura imam al-qazi abubakar ibn al-baqir lami ya rawaito cewa an yi ga rashin halaccin ɗaukan aya aya a kowace sura kace kana so kai wata irin sauka bari ka zuwa qur'ani kowace sura ka dauki aya ɗaya bakara ka dau aya ɗaya ala ibn aya ɗaya ne ka aya ɗaya ko za ka karanta dan me ka ce ka dauki al-qur'ani to wala yake wannan malamai sai rawaito ijma'i cewa bai halatta kai haji wa qala al-bayhaqi wa bayhaqi yace ahsanu ma yusajju bihi an yuqala yace mafi kyawun abin da zaka hujja da shi akan haka shi shine ce inna hadha ta'lifa li kitabillahi wa aqulu min da biyu sallallahu alaihi wasallam wannan jeratawa na ayoyin alqur'ani to shi wannan qata'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu shi wa akhadahu an jibril kuma haka manzon sallallahu alaihi wasallam dauko shi daga malaika jibril فالأولى للقارئ هناك ما في كاو ومن كراتو أن يقرأه على التأليف المنقول كان كاغا wannan jeri da aka rawaito to ga kalibin da ibn sirri ya ce ta'liful lahi khairun min ta'lif ai jeran ta wanda Allah ya Qur'ani ya ga jeran ta da kula ku jirkita to da wannan ya nuna mana abin da malai yake bayani akan wannan matsala kuma an za mu tsaya insha Allah Allah mu gobe zamu mu tashi wata sabuwar Allah daban kamar da muke gani mun yi bakon ɗaya daga cikin mazan malama da muke da su a wannan ƙasa duk da karanci shekarunsa ne da ke jamilu zuwa garewa ya samu mu ziyara tun shekaran jiya yana nan tare da mu yana gabatar da wata daura da yake gabatarwa lokaci lokaci ta abin da ya shafi ah, usulul da kuma qawaidul fiqhiyya ana ana gudanar da ita kamar da kuka sani ta kai an kusan shekara lokacin lokaci aka samu gaba da dama sai a gayyar su zo da kora kuma wani rodo zuwa zai zai kora da inda ya tsaya to da aka muna mana gaba zuwa mu kala da biyu da zurewa kuma muna da Allah da Allah ya kara maka karfin gwiwa Allah ya kara maka lafiya da rayuwa mai amfani domin a ci gaba da cin goriyar wannan alkhairi da ya sake rawa za mu rasu da ne mana tun da ko da kalma ɗaya biyu da cewa kun kure da rufi yau kafin mu rabu da su da ke da mu da su yau a da lokaci kafin mu sake gari. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ba wata nasiya muhimmiya da nake da ita a kan cewa muna majalisun babban malaminmu ne mu ma mun zo ne domin mu amfana kusan nasiya zan yi kawai ta karfafa gwiwa irin waɗannan majalis ɗin na ulumul qur'an gaskiya ba su da yawa a najeriya ina ce a duniya ma ba su da yawa to ban yi mubalaga ba saboda kusan kololuwa dai a wajen ilimi da kuma karantarwa shine haramin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma haramin makka so gaskiya ko a can ba za ka samu irin waɗannan majalis da ake karanta da ulumul qur'an da yawa ba so gaskiya ina ba da shawara akan ku ƙara dagewa wajen lazimtar wannan majalisi sannan kuma babban abu shine yawan yin muraja'a da yawa daga cikin ɗaliban ilimi za ka ga kawai suna zuwa wajen karatu ne domin ibada ya kamata mutum ya zo karatu domin ibada wannan shine asali amma kuma idan mutum zai haɗa biyun to aljamu aula mina tarje ya zama ya zo don ibada da kuma domin ya fahimci karatun kuma ya je ya karantar da mutane gaskiya yana ba da shawara cewa wannan karatun da ake yi mutum ya samu lokaci ko da awa ɗaya ko awa biyu ya ware wanda zai dinga yin muraja'a saboda karatu ne wanda yake da karanci kuma yana da wahala yana da wahala sosai saboda za ku ga karatun kasancewa malamin da ya rubuta littafin malami ne ƙwararre za ku ga zubo karatun yake so yana buƙatar natsuwa a lokacin da mutum yake zaune yana jin karatun da kuma yin muraji'a. kusan babban abin da yake samu mu samu na kasu kenan yanzu malamai suna karantarwa sosai amma yin muraji'ar shine matsala shi yasa za ga da yawa daga cikin malamanmu in wani ya mutu ko ya yi tafiya ba kasafai ake iya samu a cikin ɗalibansa wanda zai zo ya zauna a majalisinsa ya ci gaba da karantarwa kamar yadda yake karantarwa ba amma gaskiya yawan yin muraji'a da bibiyarsa yana da kyau kamar yadda zarnuji yake cewa talimul muta'allim ya kamata ɗalibin ilimi ya karanta karatun da ya jiya sau biyar wanda ya shekaran jiya sau hudu wanda ya kwana uku da suka wuce sau uku wanda ya kwana hudu da suka wuce sau biyu wanda ya kwana biyar da suka wuce sau ɗaya wannan shine yake tabbatar da ilimi saboda haka ina fata Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah kuma ya ba mu ikon bibiyar wannan darasi da kuma yin muraji assa da kyautata shi yadda ya kamata kamar da sunan littafin yake al-itqan fi ulumil qur'an to Allah ya ba mu ikon kyautatawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh دكتور جزاكم الله خيرا على هذا الخير من بلاد فيها ربنا على تعالى ثاني قليل الجاه ومن ربنا على تعالى من غير تكاسل البعيد من بعد ومن هو تعالى التي لا albarka kuma Allah ba ka zuriya ta gari ka ce wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa wa rahmatullahi wa barakatuh Ala Abubakar na bango. Ala Abubakar na bango. Zuwa gode da ziyara da ta sai da tara da ta da